daidai da da 26 ga watan march shekara ta da 2011 wannan shine kasan na biyu da tara daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu ne a ƙarƙashin babukan da ke bayani akan kitabu taqsiri sala ma'ana matattarar da ke bayani akan kasurun sallah waɗanda bayanan da muka gabatar a baya mun ji tarihin asalin salloli raka'o'i guda biyu ne daga baya ne al'amari al'amari aka samu ainihin wato aka tabbatar da sallar asuba ta tabbata raka'a biyu sallar magariba kuma aka ainihin wato sanya ta ta kasance raka uku sallar isha da sallar azahar da la'asar su kuma suka tabbata a raka'o'i hudu idan musulmi ya yi tafiya to sai al'amari sai ya koma asalin yadda suke shine raka'a biyu din ina fata an gane amma dangane da sallar magariba sai al bukhari a yau ya ce babun yusallin magariba salasan fi safari babin da ke bayani akan cewa matafiyi zai yi sallar magariba raka'a uku ne a halin tafiya ma'ana a halin zaman gida da halin tafiya gaba ɗaya sallar magariba da ba ta sauyawa dalili akan haka shine haddasana أبو اليماني قال أخبرنا شعيب an الزهري Zuhri, Qala Akhbarani عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير bayan da Imam al-Bukhari ya kulla wannan babi wanda ainihin wato yace babin da ke bayani akan sallan magariba raka'a uku ce za ta kasance ainihin a halin tafiya a cikin sharhi sai shi ibn hajirin yake cewa ai la yadkhulu al-qasr fiha wato qasr baya shiga cikin magariba mutane su san wannan wa naqala ibn al-munzir wa ghayruhu fihi al-ijma' malam abubakar ibn munzir a cikin littafin shi al-awsat yace malaman musulunci duk sun haɗu kan cewa sallar magariba raka'a uku ce a zaman gida da halin tafiya wa arada al-musannif anna al-ahadith al-mutlaqa fi qawli ar-rawi kana yusalli fi as safar rak'atayn mahmula 'ala al-muqayyad 'ala al-muqayyada bi anna al-maghriba bi khilaf dhalika Wa وروى أحمد من طريق ثمامة ibn Shurahbil qala kharajtu ila ibn عمر فقلت ما صلاة السفر qala raka'ataini raka'ataini illa salatul maghribi salasan bayan da ibn al-munzir ya bada labarin cewa malamai sun haɗu a kan haka cewa sallar magariba raka uku ce a zaman gida ko ku a halin tafiya sai ya ce to imamul bukhari da ya kwararo waɗansu hadisai waɗanda za mu ji cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin sallar tafiya raka'a biyu biyu to me ake nufi shine galibin sallolin wato salloli uku cikin biyar su ne galibi a zahar la'asar da sallar isha ina fata an gane za a ƙayyada magariba da asuba ban da su ya ce domin ainihin wani mai suna minnan sumama ɗan shurhabil tabi'i ne ya ce sun yi tafiya tare da abdullahi ɗan umar ko kuma ya je wurin abdullahi dan umar sai ce da shi yaya sallar matafiyi take sai ibn umar ya ce raka'a biyu ake yi sai dai ainihin wato sallar magariba ita ce kadai take da raka'a uku kaga raka'a biyu har asuba tana nan yadda take ina fata an gane to sai imam al-bukhari sai kuma ya kawo mana hadisin da yace haddathana abul yamani qala akhbarana shu'aib an az-zuhri قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر الله يقارى مسير دايتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء بينها وبين العشاء صحابي عبد الله بن عمر الله يقارى مسير دايتي na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama idan tafiya ta gaggauce shi idan hamzari ya ɗauke shi a halin tafiya don kusancewa sahabbai fuqaha'u ne ba kawai masu riwaya bane ba naqala bane ba kawai ɗaukowa suke su faɗi ba a fuqaha'u ne da yace idza ajalahu sayru fi safari idan hamzari ya kama shi a halin tafiya hamzari yakan kama mutum a zaman gida to wannan hukuncin ban da shi hamzari in ya kama annabi a halin tafiya na haka ibnu hajirin yake cewa ruju ma a ajalahu Sairu, fil hadari kenan idan hamzari ya kama shi a halin zaman gida to shi kenan wannan abin da za a faɗi a gaba na haɗe sallan magariba da sallan isha ita ce ya ja sallan magariba ya jinkirta ta ba zai yi ta ba har sai sallar isha annabi sallallahu alaihi wa sallama baya yin haka kenan menene wannan magana take nufi shine a halin tafiya idan ba hamzari ne ya kama shi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya tsaya sai ya yi ita sallar azhar akan lokacinta ina ɗauko mana abin daga tushe ne ina fata an gane ya sallar azhar akan lokacinta sannan ita ma la'asar in aka kai lokacinta ita ma ya tsaya ya yi ta a kan lokacinta kaga kowace sallah an yi ta a kan lokacinta amma kasuru to amma idan hamzarin tafiya ya kama shi misali mutumin da ya taho daga abuja yana ganin cewa ya tsaya ya a zahar a hanya sannan ya sake tsayawa ya sallar la'asar a hanya to hamzarin tafiya ya kama shi aƙalla yana so ya iso zariya da wuri Shi ne sai ce bari ya bari sallah a zahar ɗin da la'asar sai ƙarfe biyar ya iso daidai masjidil musafir na ainihin anguwar ɗan kandaɗin nan sai ya tsayaye kaga nan a ajala hussair fi safari hamzari ya kama shi a cikin tafiya yana son ya riski wani wuri akan wani lokaci to tsayawa a wa azhar sallata akan lokaci la'asar a yi ta akan lokaci na jan lokacin da in an haɗa su ba zai ja irin wannan lokacin ba ko an fahimta jama'a saboda haka ashe kaga wannan kaidin abinda Abdullahi dan Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan ainihin wato jinkirta sallar magariba ba zai yi ta ba har sai lokacin sallar isha amma yakan yi haka ne idan hamzari ya kama shi a halin tafiya amma in babu hamzari fa kowace sallah sai a yi ta akan lokacinta kuma a kasuru ko kun fahimta ina son ku fahimci hikimar wannan sharaɗi ne da ya ce iza a ajala husairu fi safar kenan yanzu haɗe sallah ga matafi ba lallai ba ne sai ya samu kanshi a halin bukata irin wannan ko makamanciyarta in ba haka ba a tsanaki kana cikin tafiya lokacin azhar yayi sai ka tsaya sai kai sallah azhar sai ka sake kama hanya ka tafi ka tafi lokacin la'asar sai ka sake tsayawa sai kai la'asar din don mutane suna ganin alaƙar safaru wato kasuru da jam'u bainar salatai ne a'a ba su da alaƙa kowanne sai in yanayi ya kama kaga dai aljam'u baina salataini akan iya yin shi ko a zaman gida illa rura ta kama amma kaga ba a kasuru kuma a zaman gida to haka ake so ka gane matafi kuma yana ƙasuru ko to jam'u bainar salatai ne ba lazimin su bane kasuru daban hada salloli biyu daban zaka iya kana yin kasurunka amma baka hade sallolin ba amma in bukata ta kama shine sai ka hade su ko ka hade su a ta farkon saboda ka ce yanzu karfe ɗaya ta yi bari ka yi sallah a ka yi sallar la'asar in ka kama hanya ka ga tafiya ɗaya babu tsayawa ko kun fahimta jama'a misali irin yanayin da galibi wani lokaci mukan samu kanmu idan ka kama hanyar gombe za ka tafi ainihin yola wannan tsurkukin ba ka fatan magariba ta kusa maka a wannan gurin don sai da ta kai an kai lokacin da 'yan fashi da makami tun suna tara hanya yanzu ba sa shan wahala tara hanya kawai za su tsaya ne kawai yana kan bishiya kawai sai dai ka ji tas an harbi taya ka dole ka tsaya ko kuma ka ji an yi harbi ya wuce gabanka kaga yi fakin kenan ba haka ba abin da zai biyo baya ya fi wanda ya wuce ka a gaba to irin waɗannan lokutan galibi sai ka ga mutane ba su son karfe biyar karfe shida ta musu tsakanin ainihin hanyar gombe da yola ɗin nan karfe ɗaya sai mutum ya tsaya sai ya haɗa sallar shi ta azahar in ya iso bauchi to in ya fara samfarerar gudu sai ga allah allah yake ya wuce wannan gurin ko kun fahimta dan akwai lokacin da daga cikin gonakin rake na savana zaka ji bullet na fito muku kawai ana harbin ku sai dai wanda Allah ya hayar da shi wannan duk a Najeriya kenan state of insecurity saboda me lack of proper leadership matsala ta faru saboda me saboda babu shugabanci na ba a cewa babu shugabanci akwai shugabanci Dan ku a gidan kurkuku akwai shugaba amma babu shugabanci nagari ko kun fahimta ga Nijar nan ta fi mu sahara za a tsai da kai a ƙungurmin daji a yanka ka a gasa ka a cinye namanka amma ka je ga mutanen Nijar da daddare suke tafiye-tafiyensu ma'ana ƙasar Nijar ta fi ƙasar mu ta Najeriya aminci wanda jami'an tsaron mun suka shiga ƙasar Nijar za su iya hallaka kowa su fito saboda ƙarancin mutane amma duk da haka ƙasar ta fi aminci fiye da tabu, to wa yake magana maka da madina kuwa inda asalin aminci nan ya sauka karfe biyu na dare mutum ya yi bacci ya gama sai ga ya ɗauko da kashi ina za ka je sai ce zai je madina karfe biyu na dare sai ce zai je madina ana cikin tafiya a tsaya a ƙungurmin daji a ci abinci a yi sallah a huta a yi bacci ba za a ga ɗan sanda ba ko kaɗan sannan ka tambayi duk wani alhaji da ya taɓa aikin hajji ya taɓa ganin mobile police da zindimemiyar bindiga haka yana yawo amma mutum miliyan nawa ake tarawa amma suna cikin aminci ko kun fahimta jama'a to daga cikin larurori da ke gaggautar da ɗan adam kowa da irin larurar shi wadda za ta sanya shi ya yi gaggawar yana so ya isa lokaci kaza idan irin wannan ta kama shine aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan idan idan gaggawa ta kama shi a halin tafiya yu'akhkhiru al-maghrib yakan jinkirta magriba hatta yajma'a bainaha wa bainal isha yadda zai hada ta da ainihin wato sallar isha qala salimun salimu dan abdullahi dan umar malamin zuhuri kenan a cikin wannan riwayar sai yake cewa wa kana abdullahi shi kanshi abdullahi mahaifinmu kuma babanmu kuma malaminmu salimu kenan don salimu almajiri ne kuma ɗa ne ga abdullahi ɗan umar ya ce to malaminmu kuma babanmu abdullahi ɗan umar ya kasance ya fa'aluhu yana aikata haka iza a Hussairu. idan ainihin wato tafiya gaggawa ta kama shi a halin tafiya shi ma yakan ainihin jinkirta sallar magariba ba zai yi ta ba har sai lokacin da ainihin isha ta yi ina fata an gane wa zada laifu imam al-bukhari yace a cikin riwayar laif laif ya kara yace qala ni Yunus an ibn Shihabin. Yunus ya bani hadisin da ya samo daga ibn shihab kaga ta wata hanyar kenan ba ainihin waccan hanya ta shu'aibu ba waccan hanya ta shu'aibu daga zuhuri wannan hanya ta yunusa daga zuhuri qala salimun a cikin wannan na daga ibnu shahab shine dai zuhuri din ai <laughs> qala salimun salimu yace kana ibnu umar radiyallahu anhuma yajma'u bainal maghribi wal isha bil muzdalifa Abdullahi dan Umar ya kasance yana haɗa sallar magariba da isha a Muzdalifa dama haka asalin sunna ta ce ka jinkirta sallar ka ta magariba kada ka yi ta ko da kana Arafa sai ka fito daga Arafa ɗin. kar ka yi ta a kan hanya sai ka iso ainihin Muzdalifa a yanzu kenan kusan a ce karfe goma na dare ko sha ɗaya wani lokacin ma ka ga abin har yana neman ya kai sha biyu na dare to a Muzdalifa yakan haɗa ainihin sallar magariba da isha qala salimun salimu yace wa akhara ibn al-maghrib abdullahi dan umar ya taɓa jinkirta sallar magariba, me yasa ya jinkirta ta a wannan lokaci wa kana stusriha ala imra'atihi wato an yi wa an yi wa matar shi kuka ne bata da lafiya har ya zan an fasa mata kuka ana ga kamar ta mutu safiyata binti ubaidin safiya yar ubaidin safiyata binti ubaidin sunan mata kenan safiya dan ainihin wato ubaid ta kasance ba ta da lafiya har sai da ainihin wato aka fasa kuka a kanta kun ga rashin lafiya yayi tsanani kenan fa qultu lahu dan shi salimu yace sai na ce da shi as-salata salla as-salata salla kaga nan me yasa yace as-salata mansubun alal igra, an gane shine hariri yake cewa Allah Allah ibadallahi al-ighra ko kun fahimta kamar ka ce annajda najda annajda najda taimako taimako to wasalin sai ka ce annajdata najdata to Allah Allah ibadallahi dan Allah dan Allah ya ku bayan Allah to duk inda zaka yi irin wannan sai ka sanya mishi ainihin nasu anan da yace as-salata me yake nufi ai al-ighra sallafa sallafa ina fatan an gane faƙala sai ce sir yi gaba da sauran tafiya faƙultu salata sai na ce sallafa sallafa faƙala sai ce sir yi gaba dai hatta tsara milai ne au salasa har sai da ya tafiya mil biyu ko mil uku sun nazala fa salla sun qala sannan sai ya sauka yayi sallah kun ga anan ya kamata tun a can da wannan ɗalibi yake ganin ya kamata a yi sallah yanzu ya kamata a yi sallah yanzu da tun a lokacin sai malam ya gaya mai dalilin da ba za a yi sallah a yanzu ba ko amma kun ga bai gaya mai ba aka ce sai da aka tafiya mil biyu ko mil uku sun maƙala sannan sai ce haka ba ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wa sallama yusalli haka na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin sallah shine ya jinkirta sallar magariba idza ajalahu sairu idan gaggawa ta kama shi a halin tafiya to me nake nufi da cewa kun ga a can da da ɗalibin yake tambaya malamin bai mishi bayani ba ko anan sai ka tuno wata ƙa'ida da suke cewa la ya ta'khirul bayani an waƙatil haja bayani bai halatta a jinkirta shi ba daga sanda ake bukatar shi to anan me yasa ya jinkirta malam ibn hajar ya warware wannan yace fihi ma kanu alaihi min mura'a min mura'ati awqatil ibada wa fi qawlihi sir jawazu ta'khir al bayan an waqtil khitab ina fata an gane daga nan za a gane malaman hadisin nan a hirɗinka don kaji su kaɗai ko kana karanta su kaɗai suna ta sharhin hadisi gogaggu ne a cikin ilimin usulul fiqh yanzu anan ibn hajar ya warware wata matsala ne wadda yanzu sai wani ya phd shi akan ta ko ya thesis ko menene menene nashi akan ta a cikin saɗara ɗaya da rabi yake cewa wannan bayani da wannan ɗa yake cewa as-salata sallah sallah yace wannan bayani ne akan suna kula da lokutan ibada suna ba abin muhimmanci haka ne to kar ka taba dogara da cewa ai kana tare da babban malami ne ai kana tare da babban shehi ne ko babban malamin hadisi ko malamin fiqihu me yiwa bai faɗaka da yin sallah a lokacin ba me yiwa bai faɗaka lokaci yayi ba me yiwa kuma ya faɗaka amma akwai dalilin jinkirin kaga a matsayinka na ɗalibin ilimi sai ka buɗe baki kai magana me yiwa za ka faɗakar da shi ko kuma shi ya faɗakar da kai dalilin da yasa ba za a yi sallar ba to amma ba wannan asali ya dame mu anan ba anan wata ka'ida ce ta ilimi sai ibn hajar yake cewa a cikin wannan bayani da ya ce mishi sir mu tafi madadin yayi bayanin cewa ai annabi ya kasance in gaggawa ta kama shi a halin tafiya yana jinkirta sallah sai bai wannan bayanin ba sai da aka kai aka idar da sallar bayan mil biyu ko uku sai malam yake cewa wannan yana nuna halaccin jinkirin bayani amma sai ce an waqatil khitab bai ce an waqatil haja ba idan har ana buƙatar bayani a yanzu yanzu to a matsayinka na malami karka ce sai an jima saboda mai yiwuwa aka jima zai haifar da wata fitina misali hadisin bukhari da annabi sallallahu alaihi wa sallama ke itikafi a masallaci sahabbai suka zo suka wuce sai suka hangi ga annabi nan tsakar dare a masallaci da wata mace da suka dan leka haka sai suka yi gaggawa da ya leko sai ya ce ala rislikum ku tsaya inda kuke da suka tsaya sai ya ce innaha safiyatu bintu huyayyin mata ta ce safiya sai suka ce ai sai ce inna shaytana yajri midimni adama majrad dam shaytan na shiga duk inda jini ke shiga na dan adam anan me wannan ke nuna mana idan yayi jinkiri cewa a bari sai sallah asuba ta abin da ya su a zuciyarsu za su je su yaɗa shi ko kun fahimta to a matsayinka na malami ko mai da'awa duk abin da ka lura da cewa in kai jinkirin bayani zai haifar da matsala to kaga ana buƙatar bayani yanzu kenan to karka zo da bayanin sanda ba a buƙatar shi ko kun fahimta jama'a na ɗaya kenan na biyu amma kaga anan sai yake cewa jawazu ta'khiril bayani an waqatil khitab a lokacin da magana ta kama sai bai yi sharhi ba ko kun fahimta sai daga baya ya lura cewa ba a buƙatar bayanin yanzu yanzu anan to haka kai kuma kenan a matsayinka na ɗalibi akwai abin da kai a iyakacin tunaninka kaza ne sai ka ji kawai malaminka ya ce maka a'a ya zo da fatawa akasin abin da ka sani ko kake tunani ta yiwu ka nemi bayanin malamin ya ce kai dai a'a kawai to sai ka saurara Me yiwa shi kuma a matsayin shi na masani akwai dalilin da yasa yake ganin a jinkirta din ko kun fahimta jama'a shi yasa in kana karanta littafin al-khatib mai suna al-fiqh wal za ka ƙaru da irin ladubban da ɗaliban ilimi a waɗancan lokuta suke yi da kuma littafin shi mai suna aljami'u li akhlaqir rawi wa adabi sami abdullahi dan umar ya ce mukan zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama mu yi shiru kamar an ɗora mana tsuntsaye aka in aka ɗora maka tsuntsu aka aka ce in kai motsi zai tashi ka gaya min wace irin natsuwa za ka yi kaga dai ba za ka yi tari ba ba za ka yi atishawa ba kai ko ba gyara hularka ka ga natsuwa za kai ko to haka suka ce suna zama a gaban annabi sallallahu alaihi wa saboda yana cewa da'uni ko zaruni ma da'autuku ku bar ni da gwargwadon yadda na bar ku in annabi ya yi shiru sai ma su su sai anas dan malik ya ce don haka mukan yi sha'awar a samu ba ƙauye amma sai ya ce mai hankali kullun na faɗa muku akwai sira tsakanin mutanen bariki tintini saboda Anas ɗan birnin Madina ne to don haka ya ce kullum mukan yi sha'awar a samu ba ƙauye mai hankali ya zo ya yi tambayoyi don kaga mara hankali abin ya yi yawa ga zaman ƙauye ga wauta to ya ce to in ba ƙauye mai hankali ya zo to ƙauyawa su ba su da dokar tambaya a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam, duk yadda suka zo suka karmatso tambaya annabi yana bin su a haka to garin haka ana sai ce sai mu ƙaru da ilimi a wannan ranar dama kun fahimci wannan da kyau to a matsayinka na ɗalibi akwai yanayin da malamin ka zai ga a jinkirta game da kaza to abin da yake wajibi akan ka kai haƙuri a jinkirta din. saboda mas'ala dangane da harkar ilimi jama'a banda karatun tana buƙatar gogewa tana buƙatar basira tana buƙatar leƙo wasu wurare waɗanda mai yiwa su za su fassara ƙadiyyar da ake magana a kanta ko kun gane jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka saboda haka a nan abin da yake cewa babu laifi in an jinkirta bayani daga lokacin da maganar ta faru amma in ya zama akwai bukata to nan ne lallai a tsaya a yi bayani saboda akwai bukata din an gane wannan da kyau ko sannan wannan zai nuna maka yadda sahabbai dukkan wata munasaba da ta kama zaka gane ba son zuciya suke ba anan shi wannan abin da yake gani lokacin sallah yayi sai Abdullahi dan Umar ya nuna gaskiya ne lokacin sallah yayi amma muna da wata bukata da muke marmaza mu isa Makka me yasa saboda muna da mara lafiya to don haka ba za mu yi sallar ba har sai yadda lokacin da za mu haɗe magariba da isha ɗin ko kun fahimta jama'a yadda muka haɗa magariba da isha ɗin kawai muka tashi sai ainihin mu tafi saboda ga marasa lafiya da muke da ita ina fata an gane to shine yake cewa wa qala abdullahi ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma abdullahi bayan da yace ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ainihin yin sallah idan gaggawa ta kama shi a tafiya sai ce ra'aitu nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama idza ajalahu as-sayru yu'akhiru al-maghriba naga annabi idan gaggawa ta kama shi a halin tafiya yana jinkirin sallar magriba fayusalliha salasan sai ya sallace ta raka'a uku mahallu shahid kenan duk dalilin da yasa don wannan babin kun ga hadisin asali kamar yana magana akan hada sallah ne ko eh gaskiya ne amma makasudin da yasa bukhari ya kawo shi shine me tabbatar da cewa sallah magariba raka uku ce a halin tafiya tun da gashi ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama idan gaggawa da hamzari ta kama shi a halin tafiya sai ya ainihin jinkirta magariba amma duk da haka sai ta raka uku sun mai sallimu sannan sai sallama sun maƙalla yalbasu sannan ɗan zaman da zai yi kaɗan ne tsakanin magariba da isha hatta yuqimal isha'a har kuma sai tashi sai tayar da sallar isha fa yusalliha raka'atayn ita kuma sai yayi ta raka'o'i guda biyu thumma yusallimu nan sai ainihin yayi sallama sallallahu alaihi wa alihi sallama wala yusabbihu uba Adal ishai annabi baya yin nafila ita ce tasbihi karka fassara wannan hadisi da kuskure karka ce annabi in yi sallar isha saboda gaggawar tafiya baya yin tasbihi ba tasbihi ake nufi a nan ba wala yusabbihu ba'da al-isha'i baya yin nafila a bayan ainihin wato isha hatta ya koma min jawfin laili har sai ya tashi tsakar dare ya nuna kenan matafiyi yana yin salloli na tsakar dare kamar sallar shafa'i da wutiri sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am na'am a'a akwai hadisin Anas wanda ya zo mutlaq yana magana yanzu hadisin Abdullahi dan Umar ya nuna kenan annabi baya yin hada sallah wato baya hada sallah zahar da la'asar da magriba da isha saboda uzurin tafiya mutulakan haka zaka fahimta a maganganuna na farko kuma haka zaka fahimta a hadisin nan haka ne gaskiya mun tsaya mun yi sharhi ne daidai da gwargwadon hadisi, amma dama abin da muke jiran mu faɗi shine mai ana iya haɗa sallar azahar da la'asar da sallar magariba da isha saboda mutulakin dalilin safar dalilin tafiya ma'ana sallar azahar da sallar la'asar haka siddan babu gaggawa babu buƙatar ka iso gida da wuri ka taso daga sokoto za ka taho Zariya? ko mun fahimta jama'a kana isowa gusau sai ka tsaya ka haɗe kai sallah a zahar ba wata gaggawa za ka iya tashi nan take kuma ka yi sallar la'asar in aka ce wannan jam'in wanne iri ne sai ka ce aljam'u lissafar wannan saboda tafiya ne kawai hal a ajalaka sairu fi safar gaggawa ce ta kama ka sai ka ce la mutlaqus safar dalilu jawazi aljam'i bainas salataini tafiya ita kadai tsagwaranta dalili ne akan ka hada salloli guda biyu kenan yanzu mutumin da ke Zariya idan ya taso daga kaduna mutumin da ke Zariya ku ji wannan idan ya taso daga kaduna kaga duka duka dai tafiyar ba ta wuce awa daya wannan ga tsofaffin motoci kenan ma eh in ba haka ba Zariya zuwa kaduna yanzu kamar tafiya kasuwa ne da wani lokacin kafin ka kai sabon gari daga tsurkukin tudun waɗannan saboda gosulo wani ya kai kawo kana nan kana fama da gosulo ina fata an gane to kaga ashe mutumin da ke zaria in ya taso daga kaduna karfe sha biyu da rabi in ya zo wannan masallaci na anguwar ɗan Kande ya yi sallah a zahar zai iya yin la'asar nan take kuma kaga dududu bai wuce karfe biyu da rabi ko karfe uku saura kwata zai iso ba in ya iso sai gyara gado ya kwanciya shi in ce sallar la'asar fa ya ce ya yi me yasa sai ya ce ya yi akan hanya ya halatta ya halatta alal itlaq ina fata an gane abin da ya sa waɗannan bayanan ba ni san in cika yawaita su za mu zo bayani akan babin haɗa sallah jama'a haɗe sallah yana da dalilai masu ɗimbin yawa waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi a cikin sunna shi mai tsarki wadda take fassara alqur'ani shi ku annabi sallallahu alaihi wa sallama na daga cikin aikin shi mafi girma game da alqur'ani shine ya karantar da alqur'ani din ya fassara wa mutane alkur'ani sannan ya bayyana musu Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu gaba ɗaya kai aka wakilta domin ka bayyana musu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fil akhirati wal ula Allah madaukakin sarki ya taimaka gashi ainihin nan malam yake cewa من كتاب الجهاد من رواية أسلم مولى عمر قال كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع ita ce da kanshi labari ya zo gare shi ta hanyarta ita ta rubuta fa asra as shi Abdullahi dan Umar ba an ce matar shi ce ba lafiya ba aka aiko mishi har an yi kuka a kanta aka ce hatta idza kana ba'da ghurubi shafaqi nazala fa al maghrib wal atma har sai da shafaqi ya bata sannan sai ya sauka ya sallar magriba da ainihin wato sallar isha jama'a bainahuma sai ya hada su فأفادت هذه الرواية تعيين السفر المذكور ووقت انتهاء السير والتصريح بالجمع بين الصلاتين وأن الرواية تافتو ta قتابا مبياني أكان yaushe ya سلر sallar shine شفق يبتا ya bata سد شفق an ce ما shafaqi ya bata a yanzu kamar karfe takwas kenan misali dai zaka ce na dare a irin wannan lokacin da muke sa'an sai kuma aka bayyana yaushe ne lokacin da ainihin wannan tafiya tashi ta ƙare sannan kuma aka bayyana ƙarara cewa ya haɗe sallah wa afada nasa'i fi riwayatin annaha katabat ilaihi tu'limuhu bidhalika riwayar nasa'i kuma ta bada labarin cewa ita ta rubuta mishi to kaga ta iya yiwa yanzu an ce ita ta rubuta mishi ka ce to ai kuma a can an ba da labarin rashin lafiya ya yi tsanani har sai da aka fara mata kuka ya aka ta iya rubutawa wallahu alam yadda malaman hadisi ke ƙoƙarin fitar da mafita irin wannan sai a ce mai yiwuwa ta sa a rubuta mishi ne Me yiwuwa kafin ciwon ya tsanani ne ita da kanta ta rubuta haka dai haka ai ta kawo ihtimalat ko kun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ولمسلم نحوه من رواية نافع عن ابن عمر وفي رواية لأبي داود من هذا الوجه فصار حتى غاب الشفق آه، وتصوبت النجوم نزل فصلى الصلاتين جميعا وللنساء من وجه من هذا الوجه حتى إذا كان آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أفاد آه، أقام الإشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا فهذا محمول على أنها قصة أخرى ويدل على أن في قوله خرجت مع ابن عمر في سفر ويدل عليه أن في أوله خرجت مع ابن عمر في سفر يريد أرضا له ma'ana wannan ƙaziyya ta rashin lafiyar ita matar abdullahi ɗan umar ɗin safiya ta faru ba so ɗaya ba akwai wannan da ta faru ya tafi ainihin wato abin nan ya yi tafiya yana kan hanyar dawowa maka akwai kuma wadda da ita aka yi tafiyar da ita aka yi tafiyar kuma irin haka ta faru ko kun fahimta akwai bambanci tsakanin yana gida an aiko mishi kai gaggawa ka dawo matar ka ba lafiya kaga yana gaggawa ya iso gida saboda matar ba lafiya tana gida sannan kuma da an yi tafiya da ita sai rashin lafiya ta kama ta a halin tafiya sai ake kokarin aimar maza a dawo don a iso gida to shine sai malam ibn hajar ya ce wannan ya nuna abin ba so ɗaya ya faru ba don kaga ba zai yiwu a ce tana gida kuma tana tare da shi ba a halin ya yi tafiya Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ƙarshen dai abin da wannan babi ke son ya tabbatar mana shine sallan magariba raka uku ake yinta a halin zaman gida da halin tafiya sai ibnu hajar yace wa fil an Imrana bin husayn qala ma safara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama illa salla raka'ataini illa al-maghriba a cikin wannan riwaya ma'ana ibnu hajar yake cewa a ƙarƙashin wannan babi me yake nufi da babi anan bayani akan cewa magariba raka uku ake yinta a halin tafiya yace akwai wani hadisin da Imran dan Husaini ya ruwaito cewa manzon Allah bai taɓa yin tafiya ba sai ya zama raka'a bibi yake yi sai sallar magariba yace sahahu tirmizi tirmizi ya ruwaito wannan hadisi kuma ya inganta shi wa an ali daga aliyu Allah ya ƙara mishi yarda yace sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama salata safari raka'ataini illa al-maghriba salasan yake cewa mun yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sallar halin tafiya raka'a biyu sai dai magariba muka yi wa raka'a uku akhrajahu al-bazzar yace al-imam al-bazzar ya fitar da wannan hadisi wa fihi aidan har wa yau dai a cikin littafin musnadul bazzar al-bakhr zakhar kenan an khuzaimah binti sabit daga wani sahabi mai suna khuzaima dan sa eh, eh ibn sabit daga khuzaima ibnu sabit namiji ne wa jabir da jabir wa ghairuhuma da waɗansu sahabban wa ghairihima da waɗansu sahabban banda su wa an aisha nan aisha ita ma ta ruwaito kama taqaddama fi awwali sala kamar yadda bayanin haka ya gabata a farkon sallah wato ibnu hajar da ya gama kawo waɗannan hadisai da ke tabbatar da sallar magariba raka uku ake yi sai ce akwai waɗansu hadisan ma shine ya kokarin kawo mana su anan a tattakaice ya kawo lafazin hadisin imran ya kawo lafazin hadisin aliyu amma sai ya yi ishara dangane da hadisin huzaima da jabir da waɗansu ainihin sahabban to wannan na daga cikin amfanin littafin al'imamu tirmizi shi ma tirmizi in ya ruwaito hadisi ɗaya biyu sauran hadisan duk sai kawo su da ishara sai ce wafil babi an fulanin an fulanin an fulanin a ƙarƙashin wannan matsalar wane ma ya ruwaito wane ma ya ruwaito wane ma ya ruwaito ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka babu salati tatawu'i ala dabbati wa haythu ma tawajjahat babin da ke bayani akan hukuncin sallar nafila akan dabba da kuma bayani akan cewa za a yi sallar ko ina dabbar ta fuskanta don haka wannan babu yana ɗauke da hukunce-hukunce guda biyu jama'a hukuncin farko ya halatta a yi sallah a kan dabba hukunci na biyu za a ci gaba da yin sallar ko da ina ne ita dabba take fuskanta ba sai lallai alkibla ba ina fata an gane a nan ma ibn hajarin sai da yake cewa fi riwayati karima wa abul waqti a cikin riwayar malama karimatu da abul waqti in Allah so karatu na gaba zan yi kokarin in zo muku da littafin da zai taimaka muku ku samu ko da photo start ku yi ku ji tarihin almajiran Imam bukhari waɗanda suka ruwaito mana wannan littafi saboda ɗaliban ilimi su rinka sanin abubuwan nan a bisa basira don kullun su da dama sai ka ji an samu sabanin riwayoyi tsakanin karimatu abul waqti kushmaihani da sauransu sai ka ji ana faɗin wasu sunaye sai ka kasa gane menene haƙiƙanin al'amari muna son ne ɗaliban ilimi a Najeriya iliminsu da tunaninsu ya tafi tare da sauran ɗaliban ilimi a duniya ba kawai malami ya zo ya sanya muku karatun risala ba yaya isnadi yake zuwa ga mai risala ɗin yaya tarihin mai risala yake su wane ne suka ruwaito yaya al'amura suke duk ya kamata mu samu bayani akan wannan ko kun fahimta jama'a ba kuma kawai a zuwa karantar da mu littafi kawai kowace nuska a je a ɗauko mana kawai a damɓara mana ba ku dubi yanzu nuskokin bulugul maram da riyadu salihi na waɗanda ake fama da su a najeriya nuskoki ne sakima jiddan jiddan jiddan za ka ga hadisan ciki a rikice suke amma abin mamaki sai ka ga an ce wai wane ya je ya yi karatun hadisi a madina ya zo yana karantar da irin wannan bulugul maramin da irin wannan gargadar da tudu da kwari amma lam yatafattal li zalika walau marra ko so ɗaya ba zai faɗaka ba yace amma wannan hadisin fa ba haka ibn hajar ya rubuta shi a blogul marami ba haka zai ta karantar da shi hadisin farko a cikin blogul maram da ya gama ruwaito shi sai ga wata magana a cikin ƙausi warawahu malikun wa shafi'i wa ahmad wannan magana ba daga ibn hajar bane ko ɗaya ƙaulan wahidan ba wani sabani ba daga ibn hajar bane ibn hajar bai rubuta ba malaman hadisi ne suna da ɗabi'a in ya zo yana karanta littafi sai ya ga mai littafi ya ce wane da wane da wane ya ruwaito shi kuma a gefe sai ya sa wane da wane da wane ma ya ruwaito ya ɗan ƙara ne amma a gefe ko da fensir haka wanda za a gane in aka zo bugawa kawai saboda galibin masu buga littattafai ɗin galibinsu ba malamai ba ne 'yan kasuwa ne sai a damɓara kawai sai a ɗauki wannan sai a sa a ciki shi yasa za ga a cikin nuskar hamidul fiqi da aka zo wannan wurin sai aka sa a kausi amma babu dalilin da za a sa ta a kausi ba sai a jefar da ita dan ba magana ibnu hajar bace ina fata an gane na ɗaya kenan na biyu akwai hadisi sukutun da guda aka ƙara shi a bulugul maram san ba a cikin bulugul maram yake ba hadisin addu'a Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatu qa'ima hadisi ne sahihi yana cikin sahihul bukhari amma ibn hajar bai saka shi a bulugul maram ba wani ne ya ɗauki alƙalamin shi a ƙarshen babin kiran sallah sai ya ja layi a ƙasa sai ya sa shi da aka zo bugawa kawai sai aka ɗauke shi aka jefa shi ciki to a ƙasar nan jama'a sai ka ga wai an karanta bulugul maram an gama karantar da shi tsaf ire-iren waɗannan matsalolin da suka faru na nuska na bugun inji ba a faɗakarwa sannan kurakuran da shi kanshi ibn hajar ya tafka a cikin bulugul maram dan ya rubuta bulugul maram ne a lokacin ba shi da gamsashiyar kwarewa shi da kanshi ya faɗa wa almajirin shi abu abdurrahman sakhawi da ya zo tarihin shi ya ce in ka zo daidai tarihi na ɓangaren rubuta bulugul maram ka nuna duniya cewa ni da kaina na faɗa maka na rubuta littafin ne lokacin ban gama gogewa ba almajirin shi da kanshi ya rubuta amma kun ga kawai gaba ɗaya haka ake zuwa don haka akwai hadisin da zaka ga abu dawuda ya ruwaito shi wani lokacin sai ce bai haƙi ya ruwaito shi to idan baka da ahaliyar gano ire-iren waɗannan abubuwan fa baka cancanta ka karantar da bulugul marami ba balli anni walau bi aya da kake jin nan ba wai kowa ne zai iya karantar da ayar ba dan mutane kawai sai mutum ya saka karatu sai ce annabi ya ce balli anni walau bi aya ku isar da sako da gare ni ko da aya ce ka bari ka iya abin da za ka iya tukuna shi yasa muke son a koyi waɗannan ilmomi ta hanyar riwaya jama'a kai ka karanta wurin wanda shi ma karanta yi shi ma ya karanta ne ba wai mujarradin kawai mutum yana da digiri na lugal arabiya ko digiri na na na dirasa islamiya ko kuma ya je madina ya yi karatu ko ka je madina ka yi karatu ka je cikin gari malaman da ake riwayar waɗannan littattafai sun karantar da kai domin akwai malaman da su ake karɓo riwayar waɗannan littattafai a wurinsu a jami'ar madina ba za a zaunar da kai a karantar da kai waɗannan littattafai gaba ɗayansu ba almuharrar za a sa maka na ibnu abdulhadi a taɓa nan a taɓa nan shikenan sai a ce session ya ƙare eh, eh, semester ta ƙare shikenan ka gama 400 level ka samu first class ka samu second class sai ka tawo garin ku da tuntume mai rawani ana cewa ka gama kaza a halin kuma Eh, nazariya ce ainihin wato akademiya idan academic syllabus ka bi shi yasa dukkan ɗaliban jami'ar islamiyya waɗanda suke da wayau suke da basira za su yi karatunsu na certificate sannan za su shiga cikin gari wurin malamai suna koyon ilmomi suna ɗaukar riwayoyin littattafai to a ne za ka ga yana da gogewa yana da ƙwarewa akan haka amma gaskiya jama'a dole ne al'amuran ƙasanmu su ɗauki salon da yake duk duniya haka ake tafiya a kai amma a ce littafi kaza za a karantar da shi kawai sai malamin ya ce ku je kasuwa ku siyo ku je kasuwa ku siyo ya kamata a yi nazarin wace irin nuska wace irin kaza wace irin kaza Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu abin da malam yake cewa a cikin riwayar karimatu da abul waqti a wannan ba mun ji an ce babu salati tatawwu'i ala dabbati ba to a cikin riwaya waɗannan almajiran guda biyu na bukhari sai zo ala dawabi sai ce bisigatil jam'i da sigar jam'i kaga kenan wasu almajiran bukhari sun ruwaito babu salati tatawwu'i ala dabba wasu kuma ala dawabi ina fata an gane sai ce qala ibn rushaydin al-imam ibn rushaidin yake cewa aurada fihi as-salata ala ar-rahila فيمكن أن يكون ترجم بأعمى ليلحق الحكم بالقياس إمام البخاري كن قد يزو ترجمة da ya باب دي كاو ميتي يا كاو ني بياني دنغني يتي babi dai da ya sai ya ce as-salatu ala dabba haka ne amma hadisin da ya kawo kuma sai ya ce as-salatu ala rahila me yake so ya ce maka a takaice don ka gane asalin kawai abin hawa ake nufi in ba haka ba ya ce babin da ke bayani akan sallah akan dabba da sai kawo hadisin da aka ce annabi yana sallah akan dabba amma sai kuma aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallah akan abin hawa kaga abin hawa a am minar rahila ko kun fahimta jama'a sai ce wa yumkin an yustafa da zalika min itlaqi hadisi jabir al-mazkur fil babi انتهى وقد تقدم في أبواب الوتر قول الزين ابن المنير إنه ترجم بالدابة تنبيها على أنه لا فرق بينها وبين البعير في الحكم إلى آخر كلامه أنا سأنونا مكني dan an ce dabba to ba abin babu bambanci a wajen hukunci da abin hawa yanzu wannan maganar mu da ke zamanin nan ya kamata mu fi kowa gane ma'anarta tunda hadisi ya ce abin hawa babin ya ce dabba shikenan dan ka gane akwai tasarrufi kenan yanzu wannan hukuncin zai halatta maka yin sallah akan babur ɗinka zai halatta maka akan mota zai halatta maka akan jirgin ƙasa akan jirgin ruwa akan jirgin sama akan duk wani abu wanda ake hawan shi yake tafiya ko da keken doki ne kake kan siddin na ainihin keken dokin wato ba wai siddin ita dabbar ba ko dokin kana can akan mashin din da yake ja ko kun fahimta jama'a don cewa addinin musulunci addini ne wanda ya zo ne don ya kawo shari'ar da za ta yi daidai da kowane zamani da kowane yanayi da kuma nau'in kowace al'umma domin har yanzu muna da mutanen da saboda tsabar gidadanci suna ganin babu dalilin da zai sa a yi sallah a jirgin sama don me za a yi sallah a mota don me za a yi sallah a jirgin ƙasa dan me za a yi sallah a kan Kala Abdullahi ɗan Amir ya ce ya karɓo daga mahaifin shi Amir ɗan Rabi'a shi ko mahaifin nashi ya ce ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama yusalli ala rahilatihi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana sallah akan abin hawan shi haisu tawajjaha bihi duk inda ta fuskanta da shi sai ya ci gaba da sallah kaga wannan hadisin yayi maganin duk matsalolin da ke cikin babin babin yana halatta yin sallah akan me akan dabba akan abar hawa sannan babin kuma yana nuna cewa zaka iya ci gaba da sallar duk inda ta fuskanta baka da matsala قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة أتكن وانا حديثي محمد بن عبد الرحمن يبعد لابارن شوى lallai malamin shi Jabiru dan Abdullahi ya ba shi labari cewa annabi ya kasance yana sallan nafila akan ainihin wato aba hawashi ba tare da fuskantar alƙibla ba قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله a cikin wannan riwaya na fi cewa ya abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda ya kasance yana sallah akan abar hawashi wa yutiru alaiha kuma har witiri ma yana yi akanta wa yukhbiru kuma yana bada labari shi Abdullahi dan Umar ne yake aikatawa kuma ya faɗi cewa annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yaf'aluhu annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya kasance yana aikata haka sallallahu alaihi wa alihi sallama malamai sun tabbatar da cewa babu shakka babu shakka ko kaɗan dangane da halaccin yin sallan nafila a kan abar hawa to abin da ya kai dangane da dabba fa sallar farilla sallar farilla sallar nafila malamai sun tabbatar da babu tantama amma sallar farilla fa nan ne malamai suka saba shi ma wannan saɓanin ya faru ne daga bayan nan lokacin da jirgin sama ya zo amma kafin zuwan jirgin sama malaman fiƙi sun tabbatar da cewa babu laifi za a iya yin sallah a kan jirgin ruwa sun tabbatar da cewa za a iya yin sallar farilla a kan ainihin duk wata dabba da ake kai in buƙatar haka ta kama ko kun fahimta musamman salatu talibi wal matlub an biyo ka za a kama ka idan ka tsaya za a samu matsala za su zo su riske ka ga lokacin sallah a zahar yayi kana kan mota sai kai sallah ko kuma kai ne kake bi za ka kama ne idan ka tsaya sallah a zahar zai ƙara tsere maka me yiwa daga nan ya kubuce maka to lokacin da jirgin sama ya bayyana sai al'amari ya koma malamai sai suka ce za a iya sallah a kai sai suka ce ba za a iya sallah a kai ba aka ce me yasa kuka ce ba za a iya sallah akai ba suka ce saboda jirgin ruwa ya haɗe ya samu haɗaka tsakanin shi da ƙasa ta hanyar ruwa ya haɗe shi jirgin da ƙasa an fahimta dabba tana haɗa da ƙasa sai suka ce jirgin sama kuma fa me ke ɗauke da shi malaman da suka amintu da za a iya yin sallah ɗin a jirgin sama sai suka ce iska ta haɗe tsakanin sama da ƙasa ne ita ce link ɗin, don haka ya yi daidai don haka gaskiya idan sallah ta kama wato haƙiƙanin al'amari jama'a akwai wani abu da jami'ar islamiyya take yi a da lokacin da ake da wadata kuma hukumar ƙasar saudi arabia a lokacin an ɗauki jami'ar islamiyya matsayin hukuma ce ita kanta mai cin gashin kanta ba wai tana ƙarƙashin ma'aikatar ilimi ba ne ma'ana bajet ɗinta daban ake mata don haka jami'ar islamiyan aka ba da hutu sai a ce wa ɗalibai ranar kaza ga watan kaza za a aje jirgin sama a jidda duk wanda yake son za a je yawon duniya za a je yawon duniya ne kawai sai a zo a aje katin katin motoci cikin jami'ar islamiyya ka fito kawai ka sa jakarka za a ci da kai a sha da kai a baka hatta kudin sayan tsaraba Aje da ku indiya aje da ku pakistan a kai ku manya-manyan malaman duniya da kuke jin labarinsu da wurare a kai ku kuyi kwana da kwanaki wannan shi yake kira excursion yana da matukar fa'ida musamman ga ɗalibai masu karanta addinin musulunci musamman a wannan ƙasar tamu domin wasu abubuwan da ake faɗe a cikin karatu yadda na lura ɗaliban Najeriya suna suranta su ba haka suke ba misali ran nan mun yi karatu nan mun tashi da muke magana dangane da in an isa mina ana kasurun sallah ne ashe da yawanci mutane sun fahimci mina ɗin nan wani gari ne wanda daga makka sai shi sai na ce a mina ɗin ai daji ne ba kowa a amina ba wanda yake da gida a amina in ka je ba abin da kake gani sai tantuna in aka gama aikin hajji ba kowa daga nan sai duwatsu daga nan sai ka haura sai kasar yaman ba kowa a wurin to kun ga yana daga cikin hikimar da in muka isa aikin hajji da wuri sai in tsintsinci ina ɗaliban ilimi suka to aikin hajji daga garuruka sai na kan kai su wuraren tun kafin a fara ibadojin don su ga wuraren sai mutum sai ya ga au nan ce mina da muke jin labari eh to ai ba kowa ba kowa daji ne Abdullahi dan Umar har cewa yake idza ra'aytumul ma'a fi muna wa ra'aytum akhshabaha qad alat ala jibaliha fantaziru yace ran da kuka ga ruwa ya wadata amina ran da kuka ga tantunan mina an gina su har sun fi duwatsun mina yace to ku saurari tashin alkiyama yanzu ruwa ya wadata amina har kusan iya ce maka ruwan da ake da wadatuwar ruwan da ake da shi a mina ba a da shi a cikin garin makka don duk alhazai za su je su haɗu a wuri guda a lokaci guda su yi wanka su yi wanki su yi duk facakar da za su yi wani abin mamaki kuma ruwan ruwan ɗumi ma duk sanyin da ake in ka matsa sai ka ji ruwan ɗumi ne zai zo maka sun yi amfani da wasu irin fasahohi tsarki ya tabbata ga Allah bohol ɗin ma can ƙarƙashin duwatsun aka je sarki ya tabbata ga Allah haka malaman da galibi ɗalibanmu na Najeriya suke karanta littattafansu ba su san su ba wani in aka ce mishi Usaimin yana tunanin yaya Usaimin ɗin nan yake to in ya je ga Usaimin a Usaimin yana da ƙaton gida usaimin yana da handset mai kyau usaimin yana da air condition a gidan shi usaimin yana da carpet a gidan shi da fridge a gidan shi sai ga a ah, to ai ya karanta kuma usaimin ya ce ai zuhudu don haka daga wannan abin da ya karanta na usaimin shi yake ta zuhudu to sai gasa gane a to shine bai fahimci ma'anar zuhudu ba ko ko usaimin ne baya aiki da karatun a ya fi sauƙi kai ne baka fahimci ma'anar zuhudu ba ko kun fahimta jama'a galibi in na ɗibe su muka tafi muka zauna da su Ali Hassan in suka ga wurin da su Ali Hassan ke sauka da irin abincin da su Ali Hassan ke ci da irin motocin da suke hawa sai su ɗauka a ah, karamakan lawo kamar ba sa yin zuhudu a ah, kai ne baka fahimci ma'anar zuhudu ba ina fata an gane ko kun fahimta jama'a to di ya kamata ka ga ɗalibai su fahimci wannan yanzu a ƙasar nan ɗaliban ilimi suka zo suna ta hujja da littafan Uthaymin akan boko sai ga ɗan farko na Usaimin yanzu profesa ne a medicine kuma daga ina ya gama daga America to sai ka fara tunanin to Usaimin abin da yake rubuta mana baya aiki da shi ne ko kuwa mu ne ba mu fahimci abin ba sai ka ɗauka ba ku fahimta ba ne wani yana magana akan bakar abdullahi abu zaidin sai na ce mishi to 'ya'yan bakar gaba ɗaya na san su duk 'yan boko ne ma babu ma ɗan arabiya ko ƙwaya ɗaya kaga ashe sanin waɗannan malaman da sanin wuraren nan da makamantan haka zai canza maka tunanin da kai kake yi ya sha bamban daga yadda al'amari yake dan kana karatu ko kana sauraron su Abubakar Gumi wani lokaci sai ka ji sun ce karatun bokon me sai ka je ya hau munna yana yawa ai mala Abubakar Gumi ya soki bokon sai ka je ka bincika yar gidan shi ta fita da first class a nan ta je ta zama accountant general a Sokoto daga accounting to ashe kaga waccan magana sai ka ce kai to ko dai baya aiki da abin da yake faɗe ko kuma kai ne baka fahimta ba to sai ka ce a kai ne baka fahimta ba saboda haka gaskiya jama'a yana daga cikin halin da ɗaliban ilimi suka samu kansu a ƙasar nan gidadanci to me nake nufi da wannan maganar da yawancin malamanmu a Najeriya ba su taɓa shiga jirgin sama ba gaskiya ba su taba shiga jirgin sama ba wani bai san cewa ana shiga jirgin sama a yi tafiyar awa tara ko a yi tafiyar awa goma sha akwai sanda jirgin saman nigerian airways yau kusan shekara goma sha uku jama'a ya ɗauke mu dubai za mu tafi da ya rinka zagaye-zagaye sai da ya wajen awa goma sha uku a sama to sai malami ya zo yana fatawa ya ce yaushe za a yi sallah a jirgin sama jirgin saman da da ya fara tafiya yanzu zai kai garin ka bari a kai mana in fa na ji wanda yake cewa ma ai a yanzu ma ba za a yi kasuru ba me yasa yace saboda ai ana kasuru ne lokacin saboda wahalar tafiya amma yanzu ana tafiya cikin mota mai iya condition mai kaza mai kaza mai kaza ka shiga mota mai iya condition ta kai ka mai duguri ka gani in ka je sai ka ji jikinka kamar auduga ka yi tubus sai ana lallashin ka ma za ka yi sallar ita duk inda tafiya take jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya kira ta qat'atu min al'azab yanki ne na azaba akwai ta da wahala ka duba duk lafiyar motar ka ka hauta kai tafiya awa biyar ka ji in baka gaji ba kar ka tuka a tuka ka ka kwanta a honors corner a can kwanan manya a kunna maka iya condition a aje maka juice da dambun nama har a isa ana ci ka isa ka ji ya za ka ji jikinka tafiya ce a ƙarƙashin wannan babu shakka duk halin da matafi ya samu kanshi a ciki jama'a matukar abin hawa yake a kai zai ainihin iya yin sallah a kai sai in bukata ta kama ba amma kun shiga mota sun ce muku ba za su tsaya ba kuma lokacin da za a tsaya rana ta riga ta faɗi ya kuka iya sanda za ku taso kuma lokacin sallar farko ba te ba Shi shikenan abin da ya rage muku ku sai ku hada wannan sallah sai ku yi ta ainihin cikin mota na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to don haka jama'a kun ana yin sallah akan mota ana yi akan jirgin ruwa ana yi akan jirgin sama haka kamar yadda Allah ma ya ce wa ya khluqu ma la ta'lamuna ko Allah zai ci gaba da halitta wasu abubuwan ma da ba mu sani ba ko to haka duk wani abu da za a kira shi arrahilatu abin hawa to ana iya yin ainihin sallah a kan shi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka shi yasa gaskiya saboda Allah duk da halin talauci da muka samu kanmu a ciki ina ba da shawara ga malamai da limaman masallatai ko da local excursion a rinka yi misali daga markaz a ce za a je ziyarar su Musa Lukuwa a Sokoto sai a samu bosses guda biyar sai a ce to duk wanda zai tafi zai zo da naira dubu goma e ai ba za ku je ne ku kai musu jidali ba ta bakin nasa sakwatawa ko ku kai musu larura ko kuwa ai goban kuka ce za ku je kuma sai gaba a murna lamar haban biko ko kun fahimta a dubu goma ɗin nan a cikinta za a fitar maka da kuɗin mota da kuɗin abinci da kuɗin masauki yadda in kuka isa ga inda kuka je kuka sauka a wasu masaukayya da kuka biya kuɗi da abincinku da komai sai a shirya za ku je ku kai musu ziyara gidajensu da masallatansu ba ku shawarwari su ba ku kaza ku ga kaza ku ga kaza wannan ya ba ku damar ku shiga cikin garin ku kewaye wasu abubuwa sai ka ga ka dawo da sabanin tunanin da kake tafiya da shi dan su da dama mutane daga nesa waɗanda a waya kaɗai suke bugo mana suna tattauna tambayoyi ko matsaloli in ina nuna musu ba su san mu ba su yi haƙuri sai mutum ya ce a'a shi ya daɗe na sauraron mu sai ce a'a bari daure ka kawo mana ziyara ka zo kai kwana biyu wani da ya zo cikin awa biyu tunanin shi ya canza tunanin shi ya canza sai ga sam ashe ba yadda yake suranta abin ba haka al'amarin yake ba ko kun fahimta jama'a saboda haka zan ba da shawara kamar markaz irin wannan a rinka shirya tafiye-tafiye irin waɗannan a fara koda da karamar C20 ce wadda za ta ci mutum takwas ko mutum goma su iya haɗawa a ce za a je ziyara wuri kaza za a je ziyara wuri kaza za a je ziyara wuri kaza in ba haka ba ina jiye mana tsoron kada mu rinka samar da malaman da ba su da dacewa da zamunan su a nan gaba kana ga yara 'yan firamare sai a ɗauke su a je da su gidan rediyo a kekewaya da su su ga kaza su ga kaza me yasa ba a yi wa 'yan islamiyya haka masakin ana ganin ba ba alaƙar islamiyya da sai ka san kaza kaza amma ya kamata a ɗibi ɗaliban islamiyya a ce za a kai su water board za a ɗibi ɗaliban islamiyya za a kai su gidan talabijin za su ga yaya ake kaza ya ake kaza ya ake kaza yana taimaka musu wajen wayewar kai sannan kuma cuzin kariya me kake buƙatar kai a rayuwarka a ɗauke ku aje a kai ku ziyarar wani babban malami ku je ku ga ya yake kaza ya yake kaza sai ka ga lokacin wani ya fara canza tunanin shi shi ma haka yake so ya zama amma galibin kuka aje ustazai a garurukan su wallahi jama'a shi yake haifarwa da galibin ustazai zafin kai dan wani zaka ga da ya fara wa'azi sai ka ji akwai gidadanci da rashin sanin ina alƙiblar da ake magana take bai san ina alƙiblar take ba to gaskiya ɗalibai na arabiya suna buƙatar a rinka musu excursion kamar yadda ake tsara wa ɗaliban jami'o'i polytechnics fces secondary schools yanzu excursion har ɗaliban primary abin sha'awa za a ɗibe su a ce za a kai su ainihin yankari game reserve za a kai su dajin yankari za a kai su gidan zoo za a kai su kaza za a kai su kaza za a kai su kaza to kamar yadda nake faɗi daga cikin excursion jama'a akwai excursion akwai ziyara mafi amfani a zo a yi muku darasi akan marayu sai a ce to jama'a an ba da kwana kaza ana so kowa ya tattaro taimako kuma za a kai ziyara gidan marayu duk waɗannan abubuwa ne da ya kamata haka ake yin da'awa jama'a ba wai da'awa kawai sai dai a ta karantar da mu waɗannan nasoshi ana fassara mana ba ma ɗabbaka abubuwa ba ma faɗaɗa ilmomin a aikace sai zama ga karatu har karatu amma kuma sai ka ji gidadanci yayi yawa haka wannan ita ce siffar mafi yawancin malaman ƙasar mu Allah wa iyahu amma ko dan fodiyo a cikin nuru zaman cewa yake wajibi ne malamai su san zamanin su bayan sun gama sanin karatuttukan addini yanzu akwai malamin da ko lamba ka bashi bai san yadda zai sa ta a hansa da ya ba in zai buga sai ya ce dubo mini malam tasu umagaji dubo dubo in ka ce ba gani ba ashe shi wanda ya tashi saving din yayi saving magaji tasi'u ne sai ka ce ba gani ba sai ya ce a akwai duba duba shi me yasa ba zai duba ba a wai shi ba ruwan shi da duniya gaba daya ma kaji ƙaryar banza to ba zai je saka kanshi a cikin transformer nefa ya tafi lahira ba Saka cewa ba ruwanka da duniya ta ka tsantsan ake da duniya kawai ko kun fahimta jama'a saboda haka gaskiya a yanayin da za a rinka wayarwa da ɗaliban ilimi abin nan jama'a ko kun fahimta jama'a yanzu mu jamma al-fahad madaba'ar buga qur'ani ta fahad ina yaran da suke hadda al-qur'ani ba za ku iya ɗiban su ku kai su madina ba sai ku zo ku harba a projector duk abin da ake so akwai a internet sai ku zo ku tara su sai ku ce kun ga qur'anin nan eh yau za mu nuna muku inda ake buga shi yau za mu nuna muku waɗanda suke rubuta shi yau za ku ga kaza yau za ku ga kaza yau za ku ga kaza daga madina a zo a harba musu a bango su gani a ce kun ga yadda ake kun ga yadda ake yaran nan ba za su karu ba za su karu to dole ne a irin waɗannan abubuwan jama'a duk da mu mun yi magana sai a ce yan boko ne gaskiya ne amma bokon ya zama wata larura ce wadda yake la tattazi'u an tafakka anha ba za ka iya rabuwa da ita ba shi yasa duk abin da ya zo a zamaninka Daga koma gefe guda ka ce ba ruwanka da shi gwan maka bincika akwai alheri a cikin shi e sai dai yana tare da sharrin ka ɗauki alherin ka kauce wa sharrin ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka babul ima'i ala dabba babin da ke bayani akan sallar da za a yi akan dabba ba za a kofa sujuda ko ruku'u akan dabbar ba ba za a ganka kana cikin tafiya a jincen ɗinka kuma ka saki hannun jincen ɗin ka yi goho a kan jincen ɗin haka Allahu Akbar kaga totir zai tsaya kenan ko yawwa ba za ka yi ruku'u da sujuda a kan wannan babur ko kan dabba ba amma za ka yi nuni ne ina fata an gani قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال عبد الله قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته عبد الله بن musu yarda ya kasance yana yin ainihin wato sallah akan abar shi. aina ma tawajjahat duk inda ta fuskanta da shi haka ainihin yake sallar yumi'u yana yin ainihin wato nuni wa zakara abdullahi anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yaf'aluhu kuma Abdullahi ɗan Umar ya ambaci cewa Annabi sallallahu alaihi wa ya kasance haka yake yi mahallin shahid shine yumi'u ko yana ainihin wato ima'i yana nuni to sai ibnu daqiq al-eid sai yake cewa al-hadith yadullu ala al-ima'i mutlaqan fi ruku'i was sujudi ma'an hadisin nan yana nuna annabi sallallahu alaihi wa da ruku'u da sujuda duk nuni yake yi والفقهاء قالوا يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل sai dai malaman fiqhu suka ce amma in aka zo ruku'u da sujuda za a bambance ruku'u zai ɗan fitasawa sama sujuda kuma za ta fi yin ƙasa me yasa haka sai suka ce saboda a bambance kamar yadda a asali ma suke da bambanci ai kowa ya san sujuda a asali ta fi ƙasa fiye da ruku'u to hakan aka zo yin nuni din ma walaysa fi lafzil hadisi ma yuthbituhu wa la yanfihi qultu illa annahu waqa'a fi hadisi jabir inda tirmidhi kama taqaddama yace ko da yake a cikin wannan hadisin qarara ba a nuna bambancewa tsakanin nunin ruku'u da sujuda ba ko yace amma kuma an samu riwayar ainihin hadisi irin wannan wanda Tirmidhi ya ruwaito daga Jabir ta bambance don haka ana bambance tsakanin nuni wajen ruku'u da sujuda din babun yanzilu lil maktuba babin da ke bayani akan idan zai yi sallar farilla yana tafi akan dabba sai ya sauka kun ji bayanan da muke ishara a baya idan kana tafi za ka yi farilla sai ka sauka amma waɗancan bayanai da muke bayani akan tafiya ta kama za ka tafi ƙasar china an tashi jirgi daga Legas lokacin sallah in yayi ba tsayawa za su yi ba to menene zai biyo baya idan ka ce sai an sauka galibi za ka ga cewa sallar asuba ba za ka yi ta ba sai wajen sha biyu na rana yakan faru so da dama alhazan wani lokacin an ɗauke su daga nan najeriya za a tafi hajji ko umara sai mutum ya ga cewa to ai an tashi karfe kaza ne karfe kazan nan da aka tashi nan ƙasarku tana sama ne a wajen lokaci daga inda za a yi don haka can ƙasa za a yi misali karfe goma na dare in aka tashi a daidai wannan lokacin a can su'udiya nawa ne sha biyun dare to a lokacin da kuke yin su'udiya me kuke fuskanta? A rana kuke fuskanta wayewa gari kuke fuskanta a ƙarƙashin haka idan an ƙiyasta cewa kun tashi ƙarfe goma a nan tafiyar awa hudu ce zuwa jidda za ku tashi ƙarfe za ku sauka ƙarfe nawa kenan a'a in a lokacin ku ne na nan ƙarfe biyu na Najeriya ko to kaga sai ƙarfe hudu na Saudiya to kaga ƙarfe hudun nan na Saudiya fa kafin a sauke ku daga jirgi ku je a ɗiga muku a dangwala muku a buga muku stam a yi kaza sai kaga karfe bakwai ta yi haka yake faruwa sai kaga alhazai suna sallar asuba karfe bakwai karfe takwas wani lokacin karfe tara a jidda to in ka ce musu abin da za a yi e lokaci yanzu ya yi don haka yanzu dinnan kuna jirgi e an kusa da jidda e lokaci ya e to a yi sallah sai wani ya ce kai gaskiya saboda Allah a'a shi kenan sai ka bashi shi yasa wani lokacin so da dama alhazan in aka tafi da su tun su ne mana biyayya ana tafiya sai ga kowa bi masa abin da yake so saboda za a kai da kwakwalon shi shi fa zai ga kai wallahi in ya bi ku za ku batar da shi kuma in ka tambaye shi shi a wani dalilin yake a'a shi dai kawai ya ga kai canje-canjen sun yi yawa ina fata an gane don haka kafin wani lokaci sai ga duk sun watse wa malamin musamman an gama aikin haji sai ga duk sun watse shi kenan kowa ya san ya aika aikin hajjin ta tafi ba sai ya bi fatawaka ba yanzu ko kun fahimta jama'a to gaskiya saboda Allah akwai matukar hadari akan rashin fahimtar addini za ta yi ta saka kana ganin abubuwan da kake zato daidai ne zama ba daidai ba ne yanzu dubi salim yana cewa baban shi as sala sallah sallah baban shi yana cewa sir mu tafi ne? mun karanto shi gan haka da wani sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallam rana ta take shi kuma yana cewa as-salata ya rasulullah sallah sallah sai manzo Allah yana cewa asalatu amamak sallah sai a gaba yace ba mu yi sallah ba hatta ra'aina zillar tulul har sai da muka rinka ganin inuwoyi suna fita daga tsauni wajen karfe biyu da rabi ko karfe uku kenan me yasa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna shiddatal harri min faihi jahannam tsananin zafin daga wutar jahannama ne kaga ashe abinda da galibi zaka ga daidai ne kai sai malam ya ce maka ba daidai bane ko kun fahimta jama'a kuma wallahi alazim in ba alhazan Najeriya ba samun alhazan da ke tafe cikin tafiya da malamai da wahala wallahi ko Nijar ka tambaye su nan. ko Nijar dan Nijar babu hukuma alhazai Ghana babu hukuma alhazai Cote d'Ivoire da sauran kasashen Afrika mafi yawanci ba su da hukuma alhazai za ka tafi wurin traveling agencies ne kawai to traveling agencies za su ɗauki kujera su ba malami ne don ya je koya maka aikin hajji ka daɗe ba ka yi aikin hajjin ba kai da suke neman riba jikinka dan haka da an je sai kaga alhazan Nijar kawai sun dawo sun narke cikin 'yan Najeriya sai saboda nan ne za su samu fatawa dan malami zai biya ne daga Nijar ko daga Cote d'Ivoire ko Ghana ya ce bari ya bi alhazan nan dan ya musu haji babu saboda haka gata ne a ce kun samu wanda zai ce ku yi kaza kar ku yi kaza idan aka taso daga arafa jama'a haka za ga ana ta jayya da alhazai a ce musu kada ku yi sallan magariba da isha sai kun isa muzdalifa sai su ce to ai karfe goma sai a ce ai dama haka ake son dama so ake yi ku yi kamar karfe goma zuwa sha ɗaya ɗin sai ce kai akar makallawa ni dai gaskiya to shi kenan akar makallawa Allah ya ba da lada Allah ya saka da alheri Allah ya ji kama ya fashi kenan sai waske maka sai je tsaya a hanya sai sallah sallashi ta magariba da isha to kaga me a anan bid'a yayi ba sallace bid'a ba yadda ya afkar da ita din ne bid'a ba haka aka ce ba cewa aka azhar da la'asar ya yi su a lokacin sallah azhar a arafa magariba da isha ya yi su a lokacin sallar isha a muzdalifa haka aka ce ba wata magana bayan wannan amma sai ga ba zai gamsu ba sannan ka ɗauko magana harami ana ɗaura harami ne tun daga gida sannan in an je miƙati sai a ɗauki ihrami sai a ɗauki niyya sai a ɗauki harama ma'ana kayanka tun daga gidanka za ka yi wanka ka gyara jikinka ka yi aski ka shafa mai a jikinka banda a jikin ka ta hajji sai ka ɗaura tun daga cikin gidanka sai ka iso miƙati kana saye da kayanka to sai zama miƙatinmu ruwa ya haɗiye shi sai suka zo su ne mutane gurguwar fatawa ai jidda ta yi muhaza ai jidda ta yi daidai da miƙati ƙarya ce wannan maganar asalin wannan maganar ma ta fi komai zama soki burutsu kamar fa yanzu mutumin da ya taso ne daga Niger mina kenan a ce mishi in ka zo zariya ka yi wanka ka ɗauki niyya sannan ka wuce huntuwa ka je kai ibada kuna fahimta da ya zo rigacikun sai ce ai rigacikun ɗin ta yi saiti da zariya ko kun fahimta jama'a ko kuma a'a ya wuce zariyan sai ya je giwa sai ya ce ta yi saiti yo in dai saiti ne jama'a duk inda ka tsaya ba za ka ce ya yi saiti da kaza ba in wannan shirman ne so da haka wannan matsalar matsalar jidda jidda sam ba miƙati ba ce ba malamin da ya taɓa cewa jidda miƙati ce waɗanda ke cewa cewa suke ana iya ɗaukar harama a jidda to ita kanta fatawar kuskure ce amma cewa jidda miƙati ce wannan ƙaunar wahidan ba a taɓa cewa jidda miƙati ba ce to duk shekara haka za ka ga an ɗibi alhazanmu sai a je sai a zube su a jidda sai su wanka sai su ɗaura ihraminsu a nan kuma sai su ɗauki haramarsu a nan to kaga wannan yana daga matsalolin da dole ne a tsaya a tantance to amma galibin al'amarin aikin hajjin yanzu shi ma siyasa tana neman ta shigo sai a ce wai to malamin izala ɗaya tashi magana na ɗariƙa ɗaya tashi magana to na izala yana gama magana na ɗariƙa na miƙewa abinda wancan ya faɗa zai ce ba daidai ba ne kawai yawa kawai tun da dai wani ne ya faɗi ba daidai ba ne kawai zai ce ba daidai ba ne kawai ko kuma ya ce mu amma ga tamu fatawar shi kawai abin da yake so dole a samar da wata fatawa wadda ta sha bamban da ta waccan to haka za a yi ta tafiya a murɗe a yi ta tafiya in aka je a ce kaza sai su ce a'a kawai kaza in aka ce sai wannan su ce kaza sai a ta buga kan alhazai shi yasa wajibi ne ahli sunna da suke tafiya aikin hajji su zauna su koyi aikin hajji a bisa hasken basira ta ilimi sannan su samu akalla wanda za su rinka saka a cikin tafiyar sai ne musu jagoranci in ba haka ba duk ibadojin aikin hajjin gaba ɗaya an ba da fatawoyi yanzu duk an canza su yanzu abin da muke jiran kuma mu ji canjin zai kai canjin nan gaba da za su ce kowa ya samu babban dutse a ƙasarsu ya hau arafa abin da ya rage kenan amma wallahi jama'a duk fatawoyin sai da suka canza kai ba rawar can yau shekara uku sai da muka samu wasu marasa kunya ma suka ce babu inda aka ce a sanya farin tufafi ihrami na maza suka shirya suka ce su kuma da haka za a ɗauki ihramin kuma da haka suka ɗauka a cikin rigarsu da wando suka yi aikin hajji suka ce saboda duk ƙur'ani ba inda aka faɗa to yaushe za a fita mina yaushe za a fita arafa yaushe za a yi kaza duk sun canza fatoyin sabani yadda ya zo qur'ani da hadisi to yanzu abin da muke jiran su wata rana su ce a tafi hawan mambila ya isa nan a yi muzdalifa a dawo plateau jos a zo kuma a yi hawan arafa abin da kawai ya rage kenan garin da za a yi amma duk wata fatawa sun canza ta kuma me yasa wai saboda waɗanda suka yi fatawa ba ƙungiyarsu suke ba ba ɗariƙarsa suke ba jama'a kun fahimci wannan da kyau a nan nan camp ɗin nan na kaduna fa bara ne aka yi wani abin dariya ma abin ni dariya ya bani wannan malami ne da gayyashi na 'yan ɗariƙa ya taho to shi kenan kawai wani ya zo ba su fatawa ya rikita su ina zuwa sai wani yin min tambaya ni ban ma san an yi wannan fatawar ba sai na ce musu gashi sai shi irin fatawar shi'a ce fatawar dan shi'a shine ba ya buƙatar sai malami ya ce a'a ya saurari me ahlus sunna ce to shi kuma ya faɗa sun haka shine tashi fatawar saboda haka ba ya buƙatar malami shi don wani ya ce wa malamin shi algafata malam idan garinmu babu malamin ahalul eh, baiti ahalul shi'a ya zan yi sai ya ce mishi ka kwantar da hankalinka ka je wurin malaman ahalul sunna din duk abin da suka faɗa to ka saɓa wa abin shine namu karatun baka bukata sai an ce maka kaza kawai duk abin da gaji sun ce eh kai kuma ka ce a'a duk abin da suka ce a'a kai kuma ka ce eh to fatoyin nan na aikin hajji jama'a ya yi daidai don girman Allah a bar mutane a haka kuma jama'a duk su sa mutane su ta gaggawa sai kuma ƙarshe ka ga duk an gama gaggawan wurin fita aikin hajji gaggawa hawan arafa a tafi da gaggawa muzdalifa a tafi da duk kuma a dawo sai kuma alhazai sai su dawo kuma maka sai su fara cewa yaushe za a koma gida ne madadin su bi a hankali inda aka ce a kwana a tsaya a kwana inda aka ce kar a fita sai rana ta faɗi a tsaya inda aka ce a fita kafin rana ta fito ai amma sai ga an cancanza abubuwan jama'a ka jifa ba a jifa ranar sallah sai rana ta fito amma wani karfe goma na dare ya ji ya yi jifan ya yi gaba sai fa gobe rana ta fito amma karfe goma na daren nan zai je jefa sannan zama da ake kwana biyu kwana uku a muzdalifa wani sai je rana ɗaya sai jefa gaba ɗaya sai koma maka ya zama shi sai ka je ka same shi kuma kawai ya zauna da matan tukari yana hira amina ko kun fahimta jama'a in ka ce mishi me yasa sai ce addini mai sauki ne ai ni wani ya gaya mana haka ya ce sai yau kuka dawo nace ce ya ce ai shi kwanan shi uku da dawa na ce a lafiya ya ce a ai shi tun da aka ce gobe ya ce ya ga ya sha wuya a rafan nan da sauransu gaskiya kashe gari da ya tashi duka ya jifa na ce mishi to sallah a zahar da la'asar da magariba da isha na kwana uku nan duk ka gama su su ma ya kamata su ma ka yi su ka gama su shikenan ka zo ka zauna tun da addinin ba mai tsanani ba ne sai mutane ku daina wa kanku fatawa kuna cutar da kanku wannan ita ce hila jama'a da haka Allah ya hallaka yahudawa a ce jifan nan an ce maka ga ranar da ake ga lokacin da ake yi wai kawai sai ka ce wai ai kai har mata sai da suka yi wa wani tawaye fa a bara din waccan mata suka yi wani tawaye ya je ya miƙe ya ce kawai shikenan yana ba 'yan siyasa fatawa ne sai mata suna cikin muhayyam ɗinsu sai suka jiyo ya ji ya samu yan siyasa ne manyan mutane ce to duk wanda ba zai samu damar yin jifa ba shikenan ya je kawai yayi yau gaba daya yayi tafiya shi in mun je maka a faɗi mishi yadda za a yi shine sai wata ta ta ce to ala gafata mala ai gwamma a faɗa mana yadda za a yi tun anan ya ce a sai mun isa maka ta ce to a wani littafi ne wai kuma da sun yi haka ko bana jama'a haka wata 'yan nan cikin zariya ce wallahi ni da aka yi bayani ban santa ba amma suna bayani sai aka ce ɗaliban albani ne ɗaliban albani ne su ne komai kai sai ka kawo dalili haka ne gwamma ka fara shirya tun kan aje kabari sai ka kawo dalili ba aka ban kaji zaka ci duka ina fata an gane kiliya ta koma hannun dama ka koma hannun hagu ku haɗu da red safety ka gani ko ba haka bane Allah ya kyauta saboda haka gaskiya jama'a ku kiyaye addinin nan wallahi alazimi shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da mu mu yi mishi a nan duniyar to dole ka bincike ya ake yi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره عامر الربيعة يباد الأباري قد تنشي ميسونا عبد الله بن عامر ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa huwa ala rahila yusabbihu na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kan aba hawashi yana yin nafila yumi'u bi ra'sihi qibala ayi ta wajaha. yana nuni da kanshi duk fuskar da ita dabba ta fuskanta ولم kun رسول الله صلى الله عليه وآله ya يصنع Eh, zalika fi salatil maktuba manzon Allah sam bai taba kasancewa yana yin haka a cikin sallar farilla ba ina fata an gane a cikin sallar farilla abdullahi dan umar ya ce manzon Allah bai taɓa kasancewa yana yin haka ba to waɗannan irin nasoshin ne wasu ke ɗauka akan cewa babu yadda za a yi a yi sallar farilla a cikin ainihin dabba ko akan dabba ko a jirgin sama ko makamantan haka a'a mas'alar lokaci idan ta haɗu da mas'alar rashin tsarki ko wani rashin sharaɗi ana gabatar da fifita yin ibada akan lokaci kun fahimta jama'a na ɗaya baka da tsarki ga kuma lokaci yayi wanne za a fifita shine yin ibada akan lokacinta saboda inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta yin sallah farilla ne kuma yin ta akan lokaci farilla ne shi ma a ƙarƙashin haka babu abin yin tsarki sai ka yi sallar a a ƙarƙashin haka babu inda za ka tsaya ka fuskanci alƙibla daidai ga lokaci ya yi kuma zai wuce wajibi ne ka samar da sallah a wannan lokaci Waƙalan Laisu, haddasani yunus an ibn شهاب ƙala قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ibn shihabin a cikin wannan riwaya ce salimu dan abdullahi dan umar yace abdullahi dan umar ya kasance yana sallah akan dabba shi minan laili da daddare wa huwa musafirin a halin yana halin tafiya ma yubali haisu ma kana wajuhu baya damuwa da inda dabbar tashi ta fuskanta قال ابن عمر ابن عمر يتي وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسبح على الراحلة من ذا الله كسنتين عين النافلة akan abar hawashi shi kibala ayyi wajihin tawajjaha daidai da kowace fuska ita dabbar ta fuskanta wa yutiru alaiha kuma yana ainihin yin wutiri a kanta ghaira annahu la yusalli alaiha almaktuba sai dai kuma baya yin sallah ainihin wato farilla a ainihin wato ita kan wannan dabba tashi قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق جابر بن عبد الله الله يقارى مش يرجع يتي للي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسن شينا صلى أكن أبر حوشي daidai da ainihin wato almashriq daidai da gabas to za ka yi mamaki yaya aka ce daidai da gabas kuma ai gabas ɗin ce alƙibla ko gaskiya ne gare ka kenan da ke najeriya ko kuma yammacin afirka amma su can ba gabas ɗin ce alƙibla ba ko kun fahimta fa'iza arada an yi salliyar maktuba idan ya so ya salla farilla nazala sai ya sauka fastaqbala alqibla sai ya ainihin wato fuskanci alƙibla ina fata an gane kar ku manta da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace ma bainal mashriqi wal maghrib qibla abin da ke tsakanin gabas da yamma shine alqibla na haka mutanen madina in suna sallah ba gabas suke kallo kamar yadda mu muke kallon gabas ba anan an fahimta mutanen madina suna kallon kudu ne in suna sallah kudu suke kallo suna ba arewa baya ko kun fahimta na haka za ka ga uhud na arewa da madina to sai ga uhud tana baya ko kuma kuna kallon abin nan kuna kallon kudu an fahimta jama'a saboda karkamanta ita ka'aba ɗin nan duniya ta kewaye ta ne mu nan yanzu muna yamma da ita don haka mun tashi sai mu fuskanci gabas to waɗanda ke gabas kuma fa in suka tashi sai su fuskanci to waɗanda ke arewa fa sai su kalli kudu waɗanda ke kudu kuma fa sai su kalli arewa ko kun fahimta to wasu kuma za ka je ka samu ba gabas ɗin suke kallo kai tsaye ba ba kudu ɗin ba kai tsaye wasu su kuma suna kan angulle wasu sai a ce musu gabas maso kudu wasu gabas maso arewa wasu yamma maso haka ko kun fahimta jama'a to a nan da aka ce an gan shi an a jabiru dan abdullahi ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah akan dabba shi tana fuskantar gabas ba gabas din ce alƙiblarsu ba kudu ce alƙiblarsu a nan yana cewa kenan kaga saboda wannan halin da aka kasance na tafiya akan dabba bai fuskanci alƙibla ba inna ma malamai abin da suka tabbatar da shi shine duk sanda za ka yi sallah akan abar hawa musamman sallan nafila din nan wadda ita alal itlaqi ya halatta a yi ta ana so ka tsaye da abin hawa ya fuskanci alƙibla tukuna don haka babur ɗinka ka tsaye da shi ya fuskanci alƙibla sannan sai kai kabbara Allahu akbar in ka kabbarta kenan sai ka sa giya sai kai gaba sai ka ci gaba da tafiya ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to haka in sallar farilla din ma ainihin ta kama insha Allahu ta'ala to akwai tattaunawa dai mai tsananin yawa wadda eh, saboda yadda lokaci ya kure insha Allah ta'ala za mu saurara nan, amma muna cewa don girman Allah duk wanda ya zo wurin nan to Allah a saurara akwai bayanai da nake so zan yi mana jama'a a gobe ba za mu yi karatu ba jama'a a gobe babu karatun bukhari kamar yadda insha Allahu ta'ala kamar yadda a gobe ɗalibanmu na darul hadisi su ma babu karatu da safe haka karatun sira da ake babu shi ma na fata an gane sannan ranar juma'a ranar juma'a mai zuwa muna da ainihin wa'azi da zami a can muciya wannan wa'azin da za mu a muciya a nan ƙofar ofis ɗina za mu yi shi a nan ƙofar ofis za mu yi shi number 7 zobe road a nan ne ainihin za a yi shi in Allah su kuma bishara akan haka ofis ya tashi daga ofis ɗin albani yanzu sai dai faɗin ofis ɗin albani adres ne kawai Allah ya azurta darul hadisi an ɗaga wannan wuri za a siya darul hadisi ta siya don haka yanzu ba ofis ɗin albani ba ne don haka ko allura ba da ita a wurin wuri mallakar makaranta ne don haka makaranta ce take da wannan wuri cikakken shi tun daga cikin shi har wajen shi insha Allah ta'ala to anan ne in Allah so za mu yi wannan wa'azi ranar juma'a muna son wa'azin nan a yi gayya a yi ganganko a faɗi tun daga sama ta ɗaya har ta bakwai ta ji ma'ana a kai gidan rediyo shine sama ta bakwai ɗin kowa ma ya ji samu a kai tashoshin fm a buga takardu